Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage A duk ranar Litinin shirin yadda gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau sha ɗaya ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan al'adar bayar da kayan shan ruwa tsakanin samari da 'yan mata. sauraron mu idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun kawo muku mai matan ke cewa akan wannan batu. A wannan makon za ku ji su kuma mai mazan ke cewa. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare za mu garzaya kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Assalamu alaikum suna na Hauwa Abdulkarim Young Pioneer yau ina tare da mazaje wanda za mu tattauna akan ya dace samari ya ba wa budurwarsa kuɗin azumi ko kayan azumi ko ya sai kayayyaki haka ya kai mata da niyyar cewa ya bata ne kyauta ta dauki ta azumi da shi a shirinmu na yau da ku. Za mu ji duk ta bakin su mu ji yadda wannan abin zai kasance. Zan fara da Mr. Kama Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. kana ganin hakan ya dace a kasar ghana mu mu daban ne da wasu kasashe eh a in ka duba a shari'ance dai wannan inda ka nemi mace na farko za ka yi zance kuna tare inda wai a zo a zamna dole za ku ci amfanin juna shi yasa za ka bata kamar inda dai a ce ko ba cikin azumi ma ba kana bayarwa dole ya kamata in azumi ma at least ta tambaye ka dole ka bata ko da ba ka aure ta ba a ko da ba ka aure ta to ai ka neme ta da a aure ne dole ka bata malam abud ko da ba ka aure ta ba dole ne ka bata kudin abinci da ka bata kayan azumi muna yanda aka shiga azumin nan a nawa ra'ayi dai da kuma abin da na sani kadan a musulunci ce bai dace ba saboda ma sun bar mun san da zama idan kayi niyan auren ta tun da ba yi auren ba ba ta zamo wato ka ba a shi an daura auren in dai an daura ma ne nisa to wannan akwai hanya da zaka bata amma in dai ba matuka ba ba wali ba wali ba wakili ba shaidu to wannan a musulunce bai dace ba kuma so malam mamudu zance da kake zuwa wurin fa lokacin da kake zuwa zance wannan kuma fa eh wannan zance lokacin da kake zuwa fira ne ko ba haka ba fira kuma da kake zuwa kana yi da ita kana son ka sa mata wani kwadai ne cikin ka ko ba haka ba yasa wannan nan bai hana a ce ka sa ka ba ka mika mata wani abu amma a ce ka dunkula shi wai ta yi azumi da shi wannan a musulunci dai bai dace ba a ce ka dunkula kudi haka ka ba wa mace ta yi azumi da shi eh a ce ka dunkula ka bata wai ta yi azumi wannan dai bai dace ba a musulunci wani hujja wani hujja kake da shi da zaka kafa ajawa maganar da mamud ke yi musulunci na tafiya da gargajiya ne kuma a gargajiyance in kika duba wayansu kabilu kabilunmu kamar yanzu haka ma Najeriya ma da musulunci suke da karfi ma Najeriya kana zuwa zance an san kaman kana zuwa zance kana bayarwa iyaye ma an baka dama har mace ma ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh, kin gani a musulunce in dai ba wai sata za ka yi ka sata wannan yariyan ko karya za ka mata ba dole ne in dai ka fito gida an san da zama at least azumi ma ka dan taimaka mata ka bata wani eh. dole kai shams kana rai da kamal inda ya zama dole hmm. ne ba ka ce gida ka je ka gan yariyan nan ka gan umanta da babanta sun san ka da zuwan aure ba dai zuwan dai a dai zamna dai a bar juna ba mun zo mu yi aure ne hmm. ya zama dole a kanka in tana nema abu ya ci maka samu mata mm-hmm. mm, babaninta ko umanta ba ta samu mata ba wannan ibada fa ake magana to inda zancen yake kenan ka dunkula kudi ko ka dunkula kayan kayan kayan shayi ka dunkula kayan shayi wai ka ba farka ah, ko budurwa wanda kai niyya ko kana da niyan aurenta ko ba ka da ma da niyan aurenta Allahu alam ka dunkula dai za ka bayi wai don azumi yau za ka aure ta yau ka nemi ta za ka aure ta ina zuwa ina tambayan ka yau yau ka yau za ka nemi mace ka aure ta yau ba yau ka ga mace kai da kanka yau mace ka neme ta yau ka ce ka aure ta ta ce kai makarci ne ba ka bai yiwuwa to yanzu ba bai yiwuwa wannan ka nemi mace kuna nan tare ba ku ci amfanin juna amfanin juna ta wani fanni na gode amfanin juna ne ba ta batun wani zina ko wani ko abubuwa ba yau ga mace ba ta da shi batun ibada batun ibada yau to yau haramun ne kai sadaka doke shi kamar sadaka wannan wannan bai zamo sadaka ka ba mace wannan bai zamo sadaka Mahmud yayi bayani kan me yasa wannan bai zamo wannan bai zamo sadaka saboda niyan kan da kai zaka zaka batan nan baka yi shi da niyan sadaka ba niyan me kai niya ni wai don budurwanka eh, shi sa bai zama bai zama bai zama sadaka nan ga dole taimaka na taimaka ne wurin mace ma mun fahimci almajiri ma balle malum sun bar mun fahimci kaman idan ka nemi budurwa kana son ta me ya kamata ka yi ya kamata ka bar ubanninta a sani ko ba ka ba yanzu ubanninta sun sani ba su sani ba ka doki wannan dunkuli za ka je ka bata ba sani ba. Ni ubannin ka sun sani na fito gida. Amma ba daura aure ba ba ah, wakili ba shaida. Na fito. Kin fahimce ni babu wakili babu eh, wali babu shaidu. Na fito. wannan fito wannan ba daura aure ba ne na fito fitowa daban daura aure daban fito daura aure daban to ina zuwa yanzu sai iyayenta suka sani da ita da iyayenta suka sani da ita sun sai in wani abu ya zo duka I'm responsible yau ni da ta muna yin wani abu tsakanin ni da Allah ne da abin ga ina zuwa ina zuwa idan ka yau wannan wannan abu ka ce za ka doki ka ba iyayenta na yi ra'ayi ta wannan fanni ko ta wannan wuri a ce kamar ka doki ka ba iyayenta amma hal ka dunkula shi da niyan ka ba ta wai ta yi azumi wannan haramu ne bai dace ba abin tambaya a nan shine misali yanzu kana tare da mace kafance fahimce ni so kaga alamar tana bukatan abu musamman wannan lokacin ana ana abu ne da niyya kan abin maudu'in da kika doko kan jinan jinan kan maudu'in da muke eh, tattaunawa ga kan maudu'in da muke tattaunawa ga shine budurwanka ya dace ka ba ta kayan azumi ka kai ko ba haka nan ba Tun da ba addini ba daura ba eh ba daura auren ba ba ta zama halali ga kai ba shi yasa idan ka ce ka ka yi niyya ka sai abu ko ga kudin ga ki je ki sayayya ki azumi da shi wannan addini ya haram ba akwai wani abu ba addini ba ne amma yana da kyau in ka yi shi ma abu daiwa yanzu aka sunna sunna da ake gudawa wani abubuwan sunna duka ake yi abubuwa daiwa ba sunna ba ne amma ana yin shi dai ya dace da addini akwai abubuwa da yawa da ake shi yasa duk addini yake furi nan akwai wasu abubuwa ba shi gaba da addini amma ya dace a yi cikin addini don taimako ne taimako ne yau ka taimaka mata yau aka yanzu na son tambaya mabu tun da kake baka taba budurwar ka riga ko takalmi ko abin kayan ado da sauransu ba la kamar a ce wai na sayi mata wai za ta yi azumi la ban taba ba ko a ce na sayi mata wai za ta yi sallah da shi la ban taba ba fashe da na aure ta wannan lokaci ta zama halali a gare ni na iya sai mata abinda iya gurgudo na san kamar zan iya sai in bata saboda ni ma in samu kwanciyar hankali ta magana kan nan duka na fahimci amma da nan ka ba hujja ƙwararre akan cewa mm. kai baka ra'ayi sam samari shi na dazu na fadi malumma sun bar mun fahimci kaman aure tana yiwuwa ne kan wali wakili shaidu da sadaki kin fahimce ne wangani dalili na sadaki shaidu wali wakili uban yariya ya ce e na yadda aure ta zaunu amma har matuka uban yariya ya ce a'a yanzu mu ba magana aure muke yi ni abin ma da ke ɗaura min hankali shine nake so in tambaya ku dukan kowa zai ba bada ansa shine lokacin azumi ya kai mu kai na azumi ma na bayar na sallah ma na bayar akai naka ra'ayi kenan ya dace ina son ka je ka tambayi ma kuma su yi maka karin bayani kaga lokacin nan duk mabukaci wannan lokaci da muke ciki ana dab da shiga azumin nan mhm. ko cikin azumin nan mhm. mabukata na da yawa akwai kuma wannan lokaci lokacin kyauta ne mm. mun ka mun san wata ne da ake kyauta yanzu ka iya ka kyale kyauta ta hanyar halali ko kyauta ta hanyar haram ni yanzu kudi na haramu ne yanzu akwai kyautan haram akwai kyautan halal kudin kan halali ne amma zai zamo haramu inda yake shiga me yasa ina zuwa sabida kan zance maudu'in da muke tattaunawa akan ta ba aure ta ba ba aure ta ba ina ba aure ta ba ina da budurwa budurwar kaniwo. To yanzu alal misali Mahmud ka gamu da wata ka hanya cikin wannan wata Ramadana mace ta ce maka tana bukatan kuɗi mhm. ta yi azumi da shi zaka bata. Zan bata. Me yasa? Saboda ba budurwa ta ce ba. Ikon Allah. Har yanzu ya daura hankali. Zan yi zan yi wannan zan yi ma me shi linkin ba linkin domin ina neman lada. amma har matuka aka ce kamar wanga budurwa na ne eh kamar kan da yake ce budurwan shi ya baye azumi ya baye sallah in akwai ma wani baye ma ya baye to ni ne ta mun hadu ne ta ce tana neman taimako zan bayar wannan dai ba haram ba wannan wurin nan ake kiran wannan sadaka wannan yariyan da baka bata ba budurwan kan kan baka bata saboda batun aramu aramu sai yanzu ta zo yunwa ya je ya kashe ta atta yi sata ko na hukuncin wannan wurinka wani abin na wurinka kuma yanzu ita wannan zai iya tana da iyaye da zuna fadi kaman izan ka doki wannan kudi tare da ita ka je ka sa hannun iyayenta yanzu gaba ta gaba shi ba duka ne ba a'a bai dace ba saboda musulunci kin ga musulunci shamsu shamsu sa baki akwai lokaci sa kudi annun babba mm. yana da biya in ko ka sa ka babba rashin kunya ne ba she ka fadi mai ka ba rashin kunya ina ba kudin ka ka ba diyan ka sunan da ya kada ba ba ka ce a cikin gargajiya Hausa ma shamsu dini ba ba ba ma kunya nan cikin gargajiya ma ba ba babu rashin kunya a nan cikin gargajiya ma bai yiwuwa namiji ka je neman mutum. ka je wai ka fuskanci iyayenta ko wani akwai kunya haka ne idan zan bayan wani saboda guda azumi da wani kalmati na wani eh, musulunci shi ka ce wai a je a ba iyayenta iyayenta a shi an jawo ya ke zuwa gida mahmud sam bai raba subhanallah kin ga makasan da zama dole bai zama dole uwa ko uba hmm. ta faɗi madanta ta wajen wani kaza karbi kuɗi ba ba shari'a ba kai kaman ma an kaba iya kaman kana encourage ta ba shari'a ba amma kin ga abin da yamma ta basu ko ka ba iyaye kamar kana encourage yariya ne sam yariya na mata ya kamata yi wani zaku ta yi kariya da batun iyayenta kamar iyaye na so haiko komi ah! kin gan zance da nake yi kai da ita kun je wurin iyayenta ka nuna ma iyayenta girma ne ba wai ka nuna musu rashin kunya ba ba batun rashin kunya yanzu bayan kunta iyayen za su duba su a kai wannan abin da kake fari na musulunci wani ke jimana wani ke ga saboda mi saboda niyan ka da ita ina magana ba batun kamu kai na ba niyan ka da ita ina zuwa niyan da kake kaftan nan ko haka ba shi yanzu yariyar nan da zaka kai ka eh zaka kai ka rika nuta ku jauri yayin nan wannan musulunci ne ka kai abin nan musulunci ne ina ta ekowa saboda musulunci ne bari bari da na zan gaya maka abin da yasa na ce musulunci ne saboda in idan ka nemi budurwa hmm, kana son baka son a sa waransu shakku cikin kan mutane kai ka nemi ka je gidan iyayen su gane ka kin fahimce ni ba rashin kunya ba ne ka te ka gabatar da kanka ka je kuma zuwa da zaka je ba wai zaka je kana ta da da kafadunka bana yi za ka je ni ka sadaukar da kanka gaban iyayen saboda sun rene ta kuma iyayen ba su son yariyan a ce ta shiga hannu da bai da kyau kowane iyaye kin fahimce ni shi yasa idan kai da yariyan budurwankan da kake magana kunti a ah, kun yi fira kun gaisa za ka tashi ka wuce shi ka ce o oh, uwana domin eh, sarkuwanka uwanka ne haka kuma surukinka kuma ubanka ne waɗanda suka haifi eh, matanka uwanka ne kuma ubanka ne shi idan ka ka na kuka yi fira za ka tashi kauce shi ka ce a ah, mana eh, eh, ga wanga abu kaza za su yi ruwa ka gan to wannan duk jinan jinan azumin ji. jinan azumi jinan wannan niyya da ka doki ka bayan nan ba ka doki ne wai don ka ba duk wanka da kai da kai da ne ba azumin nan niyya mai kai amma niyya mu kuma niyya alhairi ta ka jinan ga ka jinan ga wannan kudi bayan kun zamna ko wannan abu bayan kun zamna kun yi fishe a uwana ga wanga za a kara a sayi ruwa kin gan bai ba ta komi ba kin fahimce ne amma har matuka ba to azumi muke yi za mu saya kan azumi mu yi ba kan maudu'in nan da kanshi kamar ya dace in ba budurwa na kayan azumi ko kudi da zai saye saye azumi ya dace ko bai dace ba in za mu tsaya kan wannan maudu'in wannan haramun to ra'ayi gaba anti ne kowa da irin nashi haramun ne wurin ka halali ne wuri na kowa da irin nashi ni dai ni dai ko na sallama ina shiri in baya Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. shekara nawa kake ba da kuɗin kake baya kuɗin kuɗin azumi ne ai yanzu aka zamanin ga ba ni da budurwa amma yau in na samu budurwa ta ce tana bukata don zan aure in dai ya ce bai ba budurwa kuɗi to ya bar sadaka in dai ya ce bai ba budurwa kuɗi mamudu kamar sadaka magana na kenan sadaka da ka da ba mamudu yayi bayani dilla dilla ni ma zan miki bayani dilla dilla bayani na shine kin ga mutum ne kana tare da shi mace mu duka musulmai ne musulunci muke yi yau kuma muna taimakon juna ne ta mai hannu na biyu kuma lokacin azumi ana batun lokacin sadaka ne wasu abubuwa yadda wannan nan kyautatawa ka mata yau ko ba ku aure ba akwai kyautatawa tsakani tsakanin mu tsakani balle har yau mutunci batun aure batun nema batun wayansu abubuwa ya shigo tsakaninku har azumi ya kai a ce kamar wai don ka dunkule dan wani abin nan shinkafa da wani abin nan don wani su kayan shayi ka ka mata zai kara muku zai kara ma daraja za ka samu lada to yanzu ka ce kamar baka samu lada don farka ne baka samun lada wannan babu lada sai dai sai dai ma laifi eh, eh, a wurinka ba a wurinka kenan a wurinka addini fuskan addini ya zo ya tar da al'ada al'ada yana da kyau addini ka gwada mai abinda aramu abinda abinda bai dace da kuma an ce shamu san bai da ba jinan al'ada ina so in sani ba ba ni hujja ya zama haram dan malam shams ba ni hujja ɗaya da ke nuna cewar kayi goyon rayi namiji ya kamata ya ba wa budurwar kayan asu maka ba ta bata zai ta ta tana da tana da iyaye can ga ya mai gaskiya in maka ba ta bata zai ta ta tana da iyaye in maka ba ta bata zai ta ta ra'ayi kamar hanci ne kowa da yin nashi kamar sadaka sadaka dai zai yi yau shi yasa ta kyautata ma iyaye ta ba ta zuwa ko ina na'am idan ka kyauta sama iyayenta ka je kuka zamna kuka yi fira tare da iyayenta ni da take zance iyayenta malam mahmud wannan lokaci da muke cikin ka budure na kaga budurwa ɗaya fa tana bin samaruna kamar biyar shida kaga yanzu idan bai dace ba musulunci wai haramu ne kaku kusa saboda me yasa abu daya don abu daya wai na mace da namiji in dai ba aure suka yi ba ba a gama su cikin daki ko ko ba a ce su ta tafiya tare saboda mai wani abu zai iya faru shetan na iya cusa ma namijin ko na macen mugun abu cikin hankali shi kuma shetan ya shiga ciki shaitan ke kawo wannan a ah, kai ba da kudi azumi sai shaitan yake eh. cusa ma yake cusa ma malam mahmud ba ka tsoron ba ka tsoron wani ya kwace budurwa mahmud mai rowa ne rowa ke ai budurin ba ba ita kada bane akwai da dama ajiyawa ta ce saboda in ta ce saboda wai ban bata kudin azumi ba don haka ba ta sona falila ya ce ta gaba ko gida ma ba su ba matan su ko gida bai ba matan eh mai rowa ne da ba yau da ba yau da ba da sallah ni magana na kenan na kare eh a sama kuri malam kamal na ji bayanan ka da dama amma ina son ka tabbatar min ko ka kara min haske kan maganan ka da kake faɗi kai ka ba wa budurwar ka kuɗin azumi ko kayan azumi na'am a gaskiya dai maganan da muka yi kan zance ra'ayi dai kamar an ce ne kowa da irin nashi yanda ya nuna nashi kenan amma ni hawa yau ina kan bakana kuma ina encourage yan waye na maza zamanin ga da yanda yake wato lamarin wato rashi ya take kamar mace kana bin ta baka taimaka mata wa zai taimaka mata har gobe ina rayin cewa in dai watan azumi lokacin ramadana ya kai wannan ta yi da nan wata ne na sadaka na alhairi da wasu abubuwa ka ba mace kudi hasata wato budurwanka da kake niyan kirki kan aure ka ba laifi ne ni dai ban ce halin bane ko kaza amma ba laifi ne kuma abinda ba laifi ne bai taka wannan abun bai taka kariya ko ya kana cikin musulunci yau Najeriya ma suna yin wanka abu gane ne wani su mulumma masu kalma sati da sauran suke kawo yanzu maganganu kai amma najeriya wanga abu ba komi bane mu gane ne ashe in lokacin azumi sai ga an fara wani sambatu amma ni nan nake in kore yan waye na maza in lokacin azumi ya kai in kana da budurwa da kuka yi alkawali na aure tsakanin ku har in lokacin azumi ya kai ka taimaka mata ba komi kai har na sallah ma ka bayar malam mahmud me za ka faɗi game da wannan topic mu kawo karshen shi abin da zan faɗi a karshe shine mu yi la'akari musamman maruna abin da ya dace da musulunci ya kamata mu yi abin da bai dace da musulunci ba ya kamata mu guje shi mu je nisa da shi na san akwai gargajiya da al'ada amma tun da musulunci constitution musulmai shine qur'ani ga hadis duka bai tabbata ciki kaman ba da wannan kudi bai taka kara ya karye ba ba shi ma ya sa ka cikin wani zunubi in ba kai la'akari ba amma kamar kan da na gabatar idan kana da kyakkyawan niyya da ita ka aure ta kana son ka taimaka to ya kamata ka nuna fuskanka a iyaye ka je ku zamna aka yi fira aka kare za ka tashi ka wuce o oh, uwana ga, kaza za a sayi ruwa kuma mai nauyi ne amma ga kaza za a sayi ruwa amma al'adar wasu idan kana zama da budurwa baka kiya ka kawo mata ko rigar sallah ba sai a zama abin zagi ma ke ai saurayin ki ma bai kula da ki me zai sa ya zamo abin zagi kan tana da iyaye in ba ta aiki tana da iyaye in Allah ya sa na aure ki kin zo daki na zai miki goma sha magana da nake da shi Malam Shams magana na karshe mu kawo karshen wannan shirin to aure na na wani dan fadi ne ba laifi ka fidda kudi ka ba mace da kai da take nan ba sabida me yana da kyau kullum ka ganta ka ta shawanta ya fi ka je ka ganin mace daban in ka fidda kudin ko ka sai kayan azumin ka ba mace da kada zake nan da ke son ka aure ta ba laifi ba ne saboda me yana da kyau ka bata domin in ba ka bata ba in wani ka gan ita da wani ko ka ganta da tana ke da wani ka tambaye ta na ka same shi ta ce ma wani kaza ya bani ba zai ma dadi ba ka gani yi isa ba wai ina dai shawara ina dai bi da magana da eh, malam kamal ke fadi ba wani lokaci na nan na shi.

kuma ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamarmu. Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau mana mata ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zaure namu irin na zamani yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro me zamu yau mai sauraro assalamu alaikum yau za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan faɗi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatan kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su dan ba wani akwai ko lokacin mangwara ne da lemu yawa wani lokacin wani abun babu eh ko babu banda wani lokaci za ka ga ya kare shi kan ma shi ya fi wahalan mm. samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh, mm. wani mai kama da gwai wannan avocado din nan da ake cin shi a abin da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsala haka ake ji shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kamar gwaiba ya dan miƙe dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana a lokacin da sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan Kayan da aka hada a cikin kayan itatuwa da ta yanka eh, kwano kwanon roban ta mm. kuma eh, acrylic wanda ke eh, yawwa a mm. turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan ƙananan. har an gama kuma kin eh. ga sai kayatar ga yawan kana kallo a mara kana kawai zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a tarbi baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gari za a samu abun amfani a jiki. <laughs> Jajiya mun gode. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji su musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta kwarai ba za su bare